السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shiga da bayanin cikin wato aikin hajji a takaice muna magana a kan alhazai masu nau'ukan aikin hajji guda uku kowannensu zai yi tawafi ya yi safa da marwa kafin ya fita wato mina to ranar da za a fita mina shine ranar takwas ga watan zulhijja wanda a ranar na duk wani mai niyyar aikin hajji da yake makka da zai fita zuwa mina amma wanda ya yi ifradi da wanda ya yi mai hajji kaɗai da hajji da umra a haɗe su dama muka ce za su zauna a cikin haramin su ba za su canza ba ba za su cire ba sai dai in yayi da ci za su iya su wanke ko kuma su cire su sai wani sabo su sa amma niyyar su na harami yana nan ba abin da ya canza to daga nan mina motoci za su ɗauki alhazai daga nan makka za su ɗauki alhazai zuwa mina to alhajin da yake tamattu'i ya tabbatar cewa ya yi niyyar aikin hajjinsa a wannan lokacin da zai fita zuwa mina dukkan su za su haɗu suna labbaika Allahumma labbaika har zuwa filin mina idan ka sauka a Minna a can za a yi salloli biyar za a yi azahar la'asar maghrib isha da sallar asbahi kuma a can mina za a yi sallar azahar da la'asar da isha'i kasaru ne raka a biyu za a yi maimakon raka a hudu a wato zama a gida kuma idan aka yi wa'annan sallolin ba a hada su ba a hada azahar da la'asar ba a hada maghrib da isha kowace sallah a lokacin da za a yi a filin mina amma idan aka je filin arafa kwashe gari kenan ranar tara har yanzu motoci za su zo su ɗauki alhazai zuwa filin arafa har yanzu dai suna ci gaba da labbai su har su sauka a filin arafa arafa wuri ne wanda yake fili ne babba wanda akwai dutsen arafa ɗin a wajen amma ba sharaɗi ba ne alhaji ya je gindin dutsen ko ya je kan dutsen annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a filin arafa a ƙasa da wato ƙasan dutsen yana cewa khuftu hahuna wa arafa a mawqif ni na tsaya a nan amma filin arafa duk wurin tsayewa ne kada alhaji ya ce sai ya je ya hau dutse ko ya yi wani abu duk inda aka ce nan filin arafa ne to alhaji ya zama a nan wato shi ne daidai amma wasu suna kuskuren zuwa kan dutse wasu har hawa suke wani ya faɗi wani ya gikata da sauransu to a nan filin arafa za a yi salloli a zahar da la'asar wato jam'u ne kuma ƙasaro ne saɓanin mina an yi kasaru ba a yi jam'i ba amma a filin arafa idan lokacin azahar ya shiga an kira sallah to za a yi sallan azahar raka a biyu a sallame kuma a tada ikama a yi sallan la'asar ita ma raka a biyu a sallame annabi sallallahu alaihi wasallam haka yayi a filin arafa to daga nan kuma ana so alhaji ya kufa da yin addu'a domin lokaci ne na addu'a daga zawalin nan har zuwa faduwa rana lokaci ne na addu'a mutum ya tashi ya yi addu'a ko a tsaye in ya gaji ya yi addu'a a zaune ko yana kishin gide a duk halin da mutum ya yi addu'a to ana nan ana addu'a a filin arafa har rana ta faɗi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairun du'a du'a yawm arafa mafi abincin addu'a ita ce addu'a da za a yi ranar arafa kuma shi manzo sallallahu alaihi wasallam yace da shi da annabawan da suka riga shi mafi alkhairin abin da suka faɗa shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu huwa ala kulli shay'in qadir kuma wannan rana ta arafa shine wato lokaci da su alhazai da suke aikin hajji ba za su yi azumi ba amma mazauna gida za su yi azumi wanda bai je hajji ba zai yi azumi sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin falalan wannan azumi yana cewa yana kankare zunubin da ta wuce na shekara da shekara da za ta gabata to ranar arafa rana ce ta addu'a mahajjata su tsaya su bukufa cikin addu'a sosai idan rana ta faɗi to daga nan alhaji ko an ce alhazai za su kama hanyar zuwa filin wato muzdalifa a bayanin da muka yi a baya muka ce ko da rana ta faɗi alhaji ba zai yi sallan magariba da isha a filin arafa ba a'a zai jinkirta sallolinsa zuwa filin muzdalifa don anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya hada sallolinsa magrib da isha'i ya yi isha'i kasaru magrib kuma cikakke haka aka yi sallah sai aka huta to haka ake so mani ya ci yayi amma a lokacin da aka samu jinkirin mota ta yadda motar ba za ta zo ba in har zai wuce rabin dare to abin da ya fi kyautuwa mutane su yi sallar su na magrib da isha don kada lokaci ya wuce sunna ce a kai sallah zuwa muzdalifa amma in ta kama lokaci zai wuce a yi sallah kamar da malamai suka yi fatawa akan haka to daga nan alhazai dukkan su za su zo filin muzdalifa a yi wato sallah sai a kwanta a huta idan alfijir ya keto shine ranar goma kenan ga watan zulhijja ranar sallah nan ne maniyyata za su kama hanya wato zuwa filin wato jama wajen jifan shaidan da ake cewa wajen jamra din nan za a je a yi jifan jamra wannan babban dutse na farkon shi za a jefa akwai jamra guda uku babba da ta tsakiya da ta karama amma wannan ranar sallah babban ce kadai za a jefa da tsakoyi guda bakwai kuma a tsarin hukumar saudiya takan sa jadwali na zuwa wajen jifan ba lokaci ɗaya bane alhazai duka za su je musamman mu na afirka mun tashi daga filin muzdalifa suna so mu zo rumfan mu kai mu inda muke sannan kuma wakilan mu su jagorance mu zuwa wajen jifa din saboda kar a je a lokaci guda alhazai duk su je su hadu aikin cunkoso ko mace-mace ko a samu rauni da sauransu kamar da suke faruwa a shekarun baya to wannan ita ce ranar goma ga watan zulhijja kuma anan za mu tsaya Allah ya datar da mu da shigar manzo sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi